muna ƙara jaddada godiya mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja kwanukan mu zuwa wannan rana a wannan masallacin na Abdullahi ibn Abbas inda muke gabatar da karatu na muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala idan ana bi da karatu muna cikin kitabul janaizi a kitabul janaizi satin da ya gabata mun fara badi na goma sha hudu babu jami'il hisbati fil musibati mu rike hadisai biyu daga ciki za mu tashi a cikin babin hadisi na uku a jerin hadisan kitabul jana'iz shine hadisi mai namba ta 43 amma a jerin farkon hadisi tun can farkon muwatsa zuwa nan shine hadisi mai namba ta 666 hadisin kamar haka ne gashi da yake babu wasu tambayoyi tambaya biyu ce kawai ba su da akwai tambayoyi amma dai guda biyu ko uku za mu karanta sun kila cikin hadisin shi ne wadatar da su mai tambayar zai ji amsa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب بن فأتاني محمد بن كعب القرظي محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبة فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إن ها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهتها وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال ائذنوا لها فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من, جار من جارة لي حليا فكنت ألبسه ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفا أؤديه إليهم فقال نعم والله فقالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لرده إياه إليهم حين أعاوته زمانا فقالت أي يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله alama a arakan lahu sun ma a kada huminka wa huwa a haƙƙu bihiminka fa abu tsara maka na fihi wa na fa’ahullahu bi ƙauliha wannan al-ma’iza bil hikima kenan ma’iza da ba ko da nassi ba da wayo da dibara to shi na wannan matattai masa hadisin je kamar da muka gani daga yahya ibn yahya al-laifi al-majirin imam malik wannan muka sani an malikin daga imamu malikin imamu daril hijira rahimahullahu ta'ala an yahya ibn sa'id daga malamin sa yahya ibn sa'id ibn qais ibn am ibn qais ibn amr shi yahya ibn sa'id al qais ibn amr din can sahabi na lahu suhba shi yahya ibn sa'id na cikin tabaqatul rabi'a kamar da muka sha faɗi thiqatun sabtun min tabaqatul rabi'a an نعم الأنصاري يحيى ibn سعيد الأنصاري ابن قيس بن عمرو الأنصاري عن القاسم ابن محمد القاسم ابن محمد محمد إن ابن أبي بكر الصديق mun gano shi Muhammad wanda an ka haifa lokacin hajjatul wada to dansa alqasim wanda Aisha radiyallahu anha ta rika a gidanta ya tashi to shi ka labari annahu qalat yace halakat imra'atul li wata rana wata mata tawa ta taba rasuwa da tar rasu daga cikin mata ne yace ina da wata mata da tar rasu to da tar rasu fa'atani muhammad ibn ka'ab al-qurazi sai muhammad ibn ka'ab al-qurazi yazo inda nake yu'azzini biha bin yamin ta'ziya bin yamin ta'ziya ina jin muhammad din nan mun san shi ko ba mu san shi ba za mu san babansa ka'abin ko ka'abun al-qurazi idan muka ba da labarin ko ko muka tuno da ta qadiyat bani quraiza la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi bani quraiza da aka zo bani quraiza aka zagaye su daga cikin hukuncin da suka sauka ga manzo sallallahu da shi da su suka sauka kai nai na cewa duk wanda ya balaga a kashe shi ta yaya ha gano balaga wanda Allah ya ambata in mutum ya hidda gashin hamata ko gashin mara sai a kashe to ka'abu ibn ka'abu wannan al-qurazi sai ba mu shi ya ba mu hadisin yace wa kun wa kuntu mimman lam yabut sa'ad da an kai an ka do an ka hanka da ko da an ka ji ba ina cikin wanda bai fara gashi ba sai aka rabu da ni shi ka'ab al-qurazi ina jin mun tuno da hadisin to shi din ɗansa na Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi kaga abun ya albarka kenan to shi Muhammad din nan an haife ta shekara ta 40 bayan hijira shi jikan ko ko shi dan shi mai wa al-Qasim ibn Muhammad ta'ziya shekara ta 40 bayan hijira a kula a kiyaye amma kakansa mu kiyaye lokacin da aka yi bani Quraiza shekara ce bata kai sha biyar ba to da bai ko har in bati ba Mhm, a kiyaye wannan to shi dai muhammad ibn ka'abin al-qurazi yu'azzini biha yazo ya min ta'aziyya to yanzu mu dan in muka ji haka sai mu ji asali inda labarin ya fito muhammad din da muka ce dan ka'ab al qurazi al qurazi mun sai na cikin yahuda madina sune bani quraiza yahuda madina dama dabaka uku ta ko akwai banu nadhiri akwai banu qainuqa sannan akwai banu quraiza ko yawwa to saboda haka idan ya bada wani labari to za mu ji ta inda ya samu duk zai bada wani labari daga cikin abin da ya faru cikin banu isra'ila na zai basuwa ga ya ta hanyar malumman su da koko littattafan su na labarai na yau da kullum ko ba haka ba to in mun ka bada shi sannan sai mu auna shi da hadayun nabi sallallahu alaihi wa sallam to shi da Muhammad ibn Ka'ab yazo inda nake sai ya ce mana innahu kana fi bani isra'ila cikin yau da gobe ana dan labari labari sai dan bijiro mai da wani labari duk dan ya dan sassata mai wata yan damuwa ta shi rashin mata ta yi sai shi muhammadu ka ce ma alqasimu innahu kana fi bani isra'ila rajulun qasim kana ji bari ba ka labari a cikin bani isra'ila an yi wani mutum kana nan attamata kana rajulun an yi wani mutum wannan mutum a cikin bani isra'ila yake mutumin sifofi ne ga su faqihun alimun abidun mujtahid shi kaga mutunan kirki na don ka gane cewa ita musiba koko yanayi mutum na dan duk da ilimi ne da sanin ya kamata ne wani abu na dan bijiro mai sai ta hayyaci ne wannan in muka fahimci haka nan zamu magance wasu matsaloli da muka haduwa da su ga wasu mutane ko ba haka ba sai a ba mutum uzuri sa'ad da duk wani yanayi ya faɗo mai yayi ya furta wata magana ko ko yayi ta hayyacin Ga shi wannan dai rajulun na kaga ba imratun ba wanda an kasance suna da rauni faqihun na kaga ba jahili ba alimun na kaga masani taurana faqihun ya iya hadda hukuncin alimun ya hada cin susu don da ma da fiqhu da ilmi an ka hada su an ka ce mutum faqihun alimun ko ko an ka ce fihi fiqhun wa ilmun ilmu anan sai a ce hifzun nususi har da ci Fikihu anan sai a ce istinfaqul ahkam min tilkan nususi sai a hada shi ko in kana ya tsamuwa kana iya fitarwa ko ba haka ba da a lokacin da sun ka hadu to haka aka bambanta su to shi rajulun na faƙihun na kuma banda zama ne faƙihun alimun na hafiza wasan baɗa. sannan kuma abidun mai yawan ibada na kuma mujtahidun mai kokari na ga ibada ba ranke-ranke na ba amma duk da haka na wa kanat lahum ra'atun to ga labarin yana da wata mata wa kana biha mu'jaba an kayatar da shi da ita an ba shi shawara ita an burge shi da ita mu'jaban mamnun maf'ul zaka zaka gina shi mu'jaban ba mu'jibun ba mu'jaban sai ka ce mi ana biha mu'jabun haka aka cewa ana muha ana biha mu'jabun ni an kayatar da ni da ita misali to wa kana biha mu'jaban ehe wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum to wa kana mu'jaba shi ta kayatar da shi wala ha muhibba kuma yana sonta so na ainihi kaddara Allah fama ta wata rana aka yi sai adlinta ya sai ta rasu fawajada alaiha wajdan shadida ya samu bakin ciki game da ita bakin ciki mai tsanani kalimar wajada dama ta hanyar masdari sai mu bambanta su ko yana zuwa da ma'ana hudu a ce wajada yajidu wujudan kaga wujudan masdari ko shine samun abu ka samu abu wajattul mala ai na samu dukiya ko wajattul na samu sannan yana zamowa wajada yajidu jedatan hali shi ko ma'ana ka kudance ko ka wadada kai ka zama mawadaci wajada yajidu jedatan shi na umar bin khattab ya ce na yi niyya da kaɗa hamamtu an ursila ilal amsari an na kulla mallahu jidatun wa lam ya hujja fal yadribu alaihi aljizya wa ma hum bi muslimina wa ma hum bi muslimina wa bi ko man kana lahu jidatun wanda adda kudi kudi ko kayan kaddara to jeda kenan sai a ce wajada yajidu jidatan sannan akwai wajada yajidu wujudan wujudan shi ko Allah ya bashi ruhin asiri ba sai kudi ba ruhin asiri hunna min haitu sakantum min wujudikum ehin gwargwadon halin ku gwargwado da Allah ruwa ma asiri sai kai mata haka nan gwargwado daidai kurji daidai ruwa ne kaga muna da kenan wannan sannan muna da wanga da yazo cikin littafin wajada yajidu wajdan shi ku annabakin ciki wajdan ta hanyar mazdari amma duk fi'ilin su madi da fi'ili mudari dukan waznin su guda amma ta hanyar masdar na bakin ciki a ce wajdan na hali ko kuɗi a ce jidatan na ruhin asiri a ce wujudan na samu abu a ce wujudan kila an fahimci wannan sannan akwai na na kila suna kana tuno da wani na filin na ji a jika ka ji abu a jika filin kenan sai a ce wajada yajidu wujidan shi ko shi aka ce wujidan ko ba haka ba ji a jika ehin to wannan kenan to wannan na bakin ciki na fawajada alaiha wajdan shadida yaji ciyo kan rasuwarta yaji bakin ciki walaqiya alaiha asafa ya gamu da sunu sunu game da ita kun san sunu ai abin ya cika ya cika ya cika har ya zan dada ya lizance ka hakan ta hayyacin ka abin ya kai hatta khalafi baitin har ya hita cikin mutane koma daga shi sai shi cikin daki yaji bai jin dadin zama cikin mutane wa gallaka ala nafsihi ya kulle kofa wanda ba ya buɗe ta ya kulle kofa gallaka in malik taktiri wa in malil mubalaga dama an kasa ta da'if ina tawaka hakan in malik taktiri kila kofin yawa gare su kamar wa gallakatil abawaba can cikin suratu yusuf tunda an ce abwab da jam'i to ta kukkulle ko ta kukkulle kina a suna da yawa in ko kofa guda ta mubalaga eh ka buga makuli ka koma bugawa ka koma bugawa in mai hayyuku na duk sai sun shige ko ba haka ba sai a ce gallaka wa gallaka ala nafsi ya kulle kai ne ciki wa hatta jaba minan nasi ya hita mutane ya ce bai bukata kowa ya sha bakance daga mutane falam yakun yadkhulu alaihi ahad babu mai zuwa inda yake to kun babbana malami na ba irin haka kwaman manna ba wanda aka wa hawan kawara ko ba haka ba Ehe bali a hado mai ko ya ko bai tashi ba ko ya tashi dole a ce a buga mai a ce ka hissai ko hito kai kai hituwa shi babban mutum na dole a hankali ya biya saboda aka ba mai shiga inda yake wa in namra'atan sami'at bihi ana na ana nan sai wata mata ta ji labari ne ta ji wani labari game da shi wai ciya oh, matar ta mutu amma gashi nan shi kenan kaza kaza ya ce ba mai gane menene menene har zuwa karshen labarin faja'atu sai ta zo inda ta zo waje ne faƙalar ta ce inna li ilaihi hajatan ku faɗa mai ina da wata bukata zuwa gare mi an bukata ko ku wace bukata wace asaftihi fiha son nika in neme shi fatawa game da buƙatar buƙata gare wani abu na gitto min ina son don Allah a bari in zo in mai tambaya kuma laisa yujizini fiha illa mushafahatuhu in ba mun yi baki da baki ba to ban jan ba abin da ka isuwa garan ban gamsuwa sai ina na baki da baki da shi wai hada muku tambaya ku zo ku hada mai ya hada muku amsa ku zo ku ga bai min ku bari sai baki da baki fa haban nasu duk dai mutane kwattaho ya mai taziya ko kwattaho harkar karatu ko wani abu an ka ce mallam bai hitowa sai ya tafi haka nan sai mutane duk sun ka tafiye su amma ita wa wala zimat babahu tace tana nan sai ta gane wa qala tace mali minhu buddu ba makawa sai na gane fa qala lahu qailan da duk mutane sun ka tsiyaye kowa sai tace an ka rage mata sai khadimin sa yace masa wani mai magana ce mashi ta waje shi ko can malam na ciki ala gawar ta malam inna ha huwa namra'atan ga hawa wata mata fa anan aradat an tastaftiyaka son ta kai ta yi mafatawa fatawa wa kuma ta ce in arattu illa mushafahatahu babu wadda buƙatar ta kawai ta yi magana da kai baki da baki ga ta ta kuke an yi ayi ta ce ba ta zuwa kuma wa kar zahaban nasu duk kowa wata ita ita rage wai hiya la ba tana nan tsaye ta ce ba ta barin kofar ɗakin ka sai ka hito fa to da ji abin ya zan haka yace idanu eh, laha to ku bari ta shigo ta shigo fa dakhalat Ali aka bude ta shiga inda mallam fa qalat tace inni ji'tuka astaftika fi amrin halga ta malan nazo ima wata tambaya qala sai mallan yace wa ma huwa mi'at tambayat ta tace tambaya ta inni sta'artu min jarati li haliya ni na na ari a kayan kayan kawa hal shine abin da aka kera da zinara ko da azurfa ana sa shi ga kunne ko ga wuya ko ga hannu ko ga kafa shi a suna am suna ne am kwaman namun na amma karkashi ne in na kunne na a ce kurdu ko in na wuya na a ce qilada ko silsila in na hannuwa na a ce siwaru in na kawahuna a ce khala'ilu ko ah, khala'il khala'il jam'u khiliya ko khaliya da ihu amma an ka ce haliyan to suna na wanda ya dauke dai kayan kawa abinda dai mace ka kawa da shi ina ba ta mun gane yana sun jami'in hal sai a ce huli huli huli to ta ce na ari wata sarka ko dan kunne ne ara har ga harta malam to abinda labarin ya ci gaba fa kuntu albasuhu na kasance ina sa kayan kawon gari na aro ni ko ni shanta ke ni shari kullum in sa abina in kawata tashi in wani buki ya tashi in wani abu ya tashi in sa kai ba ma nan ba wa a'iruhu zamanan har da aro nika ba su in ma wani bukaci aro in ɗauka an bashi kuma zamanan na daɗe ina haka na riƙe abin ya daɗe wa daina summa sai can bayan tsawon lokaci innahum su masu kayan arsalu ilayya sun ka aiko min fihi game da magana sarkarsu na cewa ina abin da na ara nasu to ala ga wata malam ni tambaya ta ga har rade garan kamar ya zannau shin afa adihi ilaihim ina ina ina ku za ba su abin su ina mai da shi ko faƙala malam ya ce na'am wallahi a kwarai wallahi kwarai da gaske har da rantsuwa ya haɗa ana maganan ma kina mai sai wallahi dole ki mai sai aro hakin ce ki kana ta alga ta malam fa tsaya fa tsara ma bayani innahu qad makasa indi zamana ya dade garan fa ya dade garan fa kale ce zaliki haka ya kamata ce duk da ya ce zalika zaliki a haƙo raddiki iyahu ilaihim hina a kihi a aru kihi zamanan yace ce aiki sani mayarwa din shi da ya gudu ila zaliki ai wannan abin da umar take nake mayar a haƙu ko ko zaliki ai da sha'ani yake a haƙu li raddiki iyahu ilaihim hina a arukihi zamanan ai kasancewa sun ara miki shi ke ci amfani ne kuma daɗewa da daɗewa. ai mutuncin ma da sun kai miki na bari ya dade ai shi ka ƙara nunawa su yi miki kirkin da ya kamata ki mayar ai dadewa sai ma shi ya kamata a mayar inda ma baki jiya jiya ki aro ki ce to ai jiya jiya ɗaina ban ma yin wani da shi ina wata ku fahimci jumlar ai dadewa ta shi ya ƙara tilasta miki ki mayar haba haba wanga ki rashin kirki an gane zamanan kuma ya tsaya tsawon zamani fa qalat ta ce hamukallah ala gafarta mala Allah shi gafarta ma afata asafu to yanzu eh in al'amari haka yake ala gafarta mala ne to yanzu kai za ka rinka bata rai ka rinka bakin ciki kana sunu alama a araka Allahu abinda akan akan abinda Allah ya arama eh Allah ya arama shi summa akhadahu minka an sha'bi abinai kuma wa huwa a haƙƙo bihi minka ya hi ka haƙƙe da wannan abin ala ta mala eh ta ga wa'azi fa abasara ma kana yi. sai ya lura da yanayin da yake ciki sai gano ashe ya kauce hanya a lalle fa mace ta mai wa'azi kaunuhu rajulun nan bai umhani ba imra'atun ta kaunuhu faqihun alimun yau ga ita ma ita ka istifta ita kai ka san ko kenan ita ma ɗalibatin ta ko ba haka ba sai mi wa nafa'ahu Allah bi qawliha sai Allah ya tsamo shi ya umfare da zancen ta wannan kaga kissa ta cikin bani Isra'ila ta faru kissoshin da sun ka faru bani Isra'ila ya muka daukar su matakai uku suke abinda na siya tabbatar mana qur'ananci ko hadisance sai mai amfani da shi a wannan ko ba haka ba mu gaggata shi in ya gaggata muna abinda na siya karyatar da shi a cikin banu labaran banu isa sai mu kore shi mu karyatar da shi abinda si bai zo a kai ba shikenan sai mu gun ba mu cewa ƙarya na ba mu cewa gaskiya na to tambayar ku ne kai shi wani a cikin wani na cikin uku din ga cikin wani yake Wani? Wani? don kakka min magudi ka ayyana wani wani na farko na wani wanda nafsi ya tabbatar don gana ciki ko ehem na uku wanda nafsi bai tabbatar ba bai karya tabbatar mu shiru kawai mu ba faɗi eh to sai gashi imam mali ya faɗi ko ba haka ba a kila bai ciki eh ko ko ko na biyu sai mu ce wanda wanda nafsi ya karyata sai mu karyata ko to shi ma mali ya faɗi akan hujja gaggatawa kenan na farko ko tacce na farko saboda mi jazakallahu khairan ummu sulaimin jazakallahu khairan shi sa duk ka samu ya ka'ida da duk ka samu na labari an ka ce bani isra'ila in dai ba manzo ya ba da shi ba ta wata hanya biyo da ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka labo dalalabu nafsi to sai mu ce mi a cikin yanzu wanga labari sai mu ce abinda a cikin tsuran labarin shi dai abu biyu na zuwa uku na ɗaya dai ko da muna abubuwa da yawa amma inda muka son mu isa da lali na ɗaya shi wannan ba Allah wannan malami Allah ya mai Allah ma mashi mata shi rasuwa ma'ana dai an yi mai rasuwa ko ba haka ba kuma ya dan so ya kasa hankuri saboda adazul insani ko du'ful insani to sai abinda ƴan matsalar ka sa muna lalabi lalabi wadda mata da ta zo ta faɗa mai labarin da ta faɗa mai an yi shi eh ba yi shi ba misali na ta kasanta buga mai na jawo hankali ashe ana buga misali wajen wa'azi ko da ba yi shi ba kila an fahimta kaddara ka ce yanzu wane in abu kaza ya zan kaza ya zan kaza ya zan kaza eh shi ashe bai zama kaza bai zama kaza kila an fahimta kaddara yanzu mutanen sun ka baka aro kaza kaza kaza kaza kaza sun ka ansa ai ba ba su da sai kai ta kuka ruwan aishe to Allah da ya baka sai a buga misali da wanda yake shi wallahi almasalul ala kila mun fahimta ko sannan kuma sai mutun ya ahamo sai mun ka samu wannan harfan bi harfin a hadisin ummu sulaimin a yayin da mijinta abu talha bayan sun kai aure aure akan musulunci kuma suka sadu kuma suka samu ɗa kuma ɗan ya kasance yana so ne kware da gaske amma ya dan samu rashin lafiya lokacin da ya fita ya dawo ko da ya dawo kamun ya dawo ya rasu ta ce mutanen garin shi in gida ka ku haɗa mu kowa ku bari nizan ka ku mu ku bari nizan haɗa kun dai san labarin sai da ta zo ta gabatar da mai abinci ya ci ta yi wanka ta yi kawa ta jawo hankali ne ya biya bukata ta yi ƙarshe sai ta buga mai daidai misalin da wanda mai Allah ta buga mai karshe kuma shi ma ba ta amsa daidai wa da amsa wannan malam ya ta ko ba haka ba kaga in mun ka auna ta da ita da waccan da shi da wancan shi wancan rajulun faqihun alimun abidun mujtahidun shi ko karima guda za ka ba duk ta mamaye wadancan sahabiyun duk ta buge wadancan ko ba haka ba ita ku waccan da ganin ta dai kai ka san malama ta ita cin ta bani isra'ila malama ta mai wa'azi ko ba haka ba to ba sai faɗa ma komi game da ummu sulaimin ba kila fahimta sannan to sai mu ga haka da ta yi laihina ba laihina ba don ga ummu sulaimin ta faɗi da ta yi yadda ya faɗa manzo Allah wa da ta yi mai annabi sallallahu alaihi bai zagi ummu sulaimin ba karshe ma addu'a yayi musu barakallahu fi lailatikuma ko ba haka ba kaga kenan kadiyar ta tabbata a annabi da kai ya gaskatar da labarin saboda haka ya tabbata kira mun fahimci wannan kuma wannan sai a samu alkhairi da yawa mu cika labarin mun sallah sallan da yace barakallahu fi lailatikuma da kissa Abu Talha da Ummu Sulaimin ai sai sun ka samu ciki ko eh, sai ta samu ciki ko sun ka hada an ka samu suna Abdullahi annabi da kai ne ya samu Abdullahi ehin ce kuma malaman ansabu sun ka ce mun ga cikin Abdullahi din nan ya haihi ya tara dukansu su huffazu qurra'u ulama'u fukaha'u ustushhidu jami'an dukansu makaranta na mahardata na masana addini kuma Allah ya rubuta musu shahada duk gaba ɗaya gaba ɗaya ne su mai zurkani ya kawo ma sunayensu akwai ishaqa akwai isma'il akwai yaqub akwai umair akwai amru akwai ahmad akwai abdullahi akwai zaidu akwai alqasim duka cikin yayan abdullahi ce duk wadanga tarihi ya tabbatar da zuka yi sun shara ala kulli abin da muka so mu tabbatar wannan labari min al-isra'iliyat amma ya tabbata iri nai manzo salatu, ya gaggata shi a qissat ummu sulaimin da abu talha shi yasa imam malik ya kawo shi an fahimci wannan kadiyar alhamdulillah hadisi na gaba koko babu na gaba babu ma ja'a fil ikhtifai abin da zo ga tonon kabari aisata tonon kabari aisata shine ikhtifa zai in cika don a tun waye ko ehem don tonon kabari tana faruwa da dalilai da dama akwai kila a yi ruwan sama su kwakware wurin ruwan na shiga suna barna kaga a zo gyara sai a ce to bai ai gyaruwa bari a tone shi a sake gyara shi ko ba haka ba ko kuma a canza a tone kabari a kwashe abubuwan a mai da su wani wuri saboda wani abu mai faruwa a wurin irin kila ambaliya an haga cewa za ta kawo wurin in ta zo wurin inda kasashen da sun ka mai da haƙƙin adam ko ko inda suka kurare haka nan ko ba haka ba amma dai wanda musulunci ya shata to ba a bari ambaliya ta zo ta kwashe waɗannan kabura ta yi gaba da su sai a ce to da an gano cewa ambaliya za ta bi nan to duk kabarin da an nan a yi ƙoƙari a kwashe su a tone a kwashe a mai da su bisa tudu ko wani wuri inda ba za a ambaliya ba mun da wannan ai da dai da dalilai waɗanda na shari'a masu halartar da a tone ko to ba shi ba kaga dole shi wannan in mun ka ce ikhtifai dole sai mun sami sai mun sa manufayi shine a tone don sata ko kuma don wata mugunyan manufa mu ba abin faɗi da yawa mhm, amma dai ita sata ina jin wanda to kari sata zai in dai na lakarin ko na what part daga cikin jikin shi mamacin Allah ya tsari. to wannan hadari gare kwarai da gaske ba hukuncin sata ba ita da daban take zunubin ta daban ta komi kasa ta zunumta daban tone shi da wannan niyyar ko ba haka ba to galahi ne mu kula kalima ikhtifa'u in ka diba ta sai ka ga daga khafiyana a khafiya kuma ai boyewa ya nihi ko boyewa to akwai cikin ziyada ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ana ziyada ga kalima sai ta bada wata ma'ana daga cikin wanda suka wa tana iya ba da akasi to daga cikin kalima yan ka ce khafiya shai'a kafiya fulanun a shai'a wani sai a ce ya ɓoye abu yan ka bashi kila an gane sannan khafiya shai'u abu ya boyo yana zama muta'addi yana zama lazim inna allaha la yakhfa alaihi shay'un kaga lazimi yanzu kuma ana cewa khafiya shay sannan ana sa hamza akhafa akafa fulanun ashai'a to ya ka ce akafa ya bada ma'ana ya boye ko ko ya bada ma'ana ya bayyana bai boye ba kila an ka an gane akadu ukhfiha a wajen ukhfiha sun ce uzhiruha dibdul khafa'u kenan sai sun ka ce to an ka sa hamza da ta'un khafiya aka ce ikhtafa an boye abu ya tone boyon a zan ko mun gane an boye shi ba shi yayi ba sai ya zo ya bulla shi ɓoyon ya tone ɓoyon sai a ce ikhtafa fulano kamar yadda kuma ana cewa ikhtafa ya zan lazimi shi wani ya ɓoye ikhtafa wara a shajari ko wara a shajarati ya laɓe kenan ko sannan a ce ikhtafa fulanun shay'an ma'ana an ɓoye abu ya zo ya tone to shi aka mihi ana babu ma ja'a fil ikhtifa'i حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عمري بنت عبد الرحمن حديث دقا إمام مالك رحمه الله تعالى دقا مال من أبو الرجال أبو الرجال أنا شيء مس أبو الرجال وأنا لك أدينا با كنيا با أبو دا ما كنت أنت تو كنيا تاكو أما أقول لك تندا تكزوا لك أبي shi suna ne shi abun rijali wannan abu abdurrahman shi shi akunya na shi amma lakabi ne abu abun rijali kamar inda kun tuno abu zinadi shi lakabi na ai abu abdullahi akunya na shi hmm, abu abdullahi ko abu abdurrahman to shi ma na abun rijali ana ce masa abun rijali saboda yana da 'ya'ya goma maza kuma duk sun ka girma kowaninsu ya kai zama isa wada da kuɗi da ƙani yana da garin ko ba don Allah ba don daga kyale shi ko ba haka ba ko don ɗaya ne fasun mai abun rijali wannan kenan shi alaka shi abun rijali ɗin ga sunan shi Muhammadu ibn Abdurrahman to yau ya karɓo gaba mamarsa uwa ta ummihi wace ta amratu amratu bintu Abdurrahman kun ta? ɗaya daga cikin almajiran Aisha guda kudin nan Al-Qasim ibn Muhammad ko Urwatu ibn Zubair ko amratu bintu abdurrahman wanda an ka ce in ka haddace hadisansu waɗanga mutane uku to duk hadisa aisha ka haddace duk kila an fahimta mhm, to amratu bintu abdurrahman to shi ya ji uwa ta yi annaha annahu sami'aha ya ji ita mahaifiyar tashi ta kulu tana cewa to ita ka ga magana ko amma wannan hadisi ya hayabni ya haya allaifi shi ya mura kwaburu ba daga imamu malik ba ba daga abun rijali ba ba daga uwarsa amratu bintu abdurrahman ba shi ya haya ibn yahya allaisi mai nuska wadda nuska shi muna saboda ni saboda cikin almajira imam malik muna da yahya ibn salih muna da abdurrahman Ibnu abdul wahhab kilahuma rawa an malikin an abin rijali muhammad ibnu abdurrahman an ummihi amrata binti abdurrahman عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في أنك كاو حديث تو إن هكذا ويقبر يحيى ابن يحيى الليثي kina fahimci hadisin shi ya bai tun haye ba amma hadisin lahiya lau daga imam malik ya tabbata daga abun rijali daga amra daga aisha marfu'an ila rasuli sallallahu alaihi wasallam shi sa kaka saki hadisin kace an samu yanke da'i ko ai amratu bintu abdurrahmani tabi'iyatu ba sahabi bace ba sahabiya bace to kuma bata ce gashi gashi gashi gashi gashi al hadisu dha'ifun ko ba haka ba sai ka hau hanyar da ba ta hishe ka hadisi ingantacce tau annaha sami'at sami'aha ya ji ta ita uwa tai ta kulu tana cewa sai ka kaddara ita ko Aisha ta ji Aisha tana cewa Aisha ta ji manzo sallallahu alaihi wasallam gashi la'ana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya la'ani al-mukhtafi an tonon kabari wal mukhtafiyata da yat tonon kabari mace ya'ani abinda aka nuhi nabashal kuburi nabashu kusan nabashu tone ko nabashal kuburi ehe kuma a kula nabashu dama an kasa shi irin kama a ce na haluna dan tsami kun san dan tsami ko dan tsami aljihu ko ba haka ba ko ba hada ma ba aibi na ko ba haka ba eh akwai irin wasu wazani da aka aunawa dan leke dan leke ko ba a ce ma ba na sharri na ko ba haka ba dan leken asiri to akwai wasu kalmomi da in ba a tun haye su ba tadullu dalalatan akan ilmu dalala na cewa ni na cewa na aibi na na bashin kuburi ma wato ne kabari don su yi sata wani abu ko na likafanin ko na wani abu ko na wani abu ashe kun ga tonon kabari a yi sata la'antu Allah akwai ko ashe ka ba'ira ta ina da musa wannan ka'idat duk abin da an ka la'anta ka ba'ira ta la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtafiya wal mukhtafiyata yani nabash al-quburi wannan hadisi ya zo a musnadi kamar da ibn abdul bari kamar da muka faɗi kuma in kana son kadiba eh, sahihul jami muhammad nasiruddin ya inganta shi abu na gaba shi in ka tone kabari yana yiwa ka sace ni kafani eh kamar mutumin wanda yake ko to har yanzu kana cikin la'ana har yanzu kana cikin la'ana to in ma ta kai ka taba jikin kabarin afwan jikin mamacin ta hanyar ɗiba wani part na jiki ne Allah ya tsari sawa'un ko yana raye ko yana cikin kabarin ko bai ciki ko to shi ya hukunci to ga hukuncin da ya hayya wajiya wa haddathani an malikin annahu balaghahu anna aishata zawjan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanat taqulu kasru azmi almuslimi maitan ka kasrihi wa huwa hayyun wannan hadisi shi ma imam malik ya kama da shi balagan amma ya tabbata a waccan hanya da mun ka hito ta layin abu rijal ta layin ummuhu amratu binta abdurrahman ta layin Aisha radiyallahu anha hadisin dai na wanda muka sani kila an fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abu Dawud ya ruwaito shi in kuka diba Abu Dawuda bai sahi cikin magana Aisha ba ya sahi cikin magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya ruwaito shi a nan ba hadisi ta dubu a uku da ɗari biyu da bakwai dubu uku da ɗari biyu da bakwai in ka duba za a gaishe insha Allahu malamai da sun inganta shi daga cikin su Muhammad Nasiruddin ya inganta shi a cikin Sahihul Ibn Hibbana sannan da Sahihu Abi Dawud ya inganta shi sannan ya ishara zuwa gare na cewa Imam Malik ya waito shi kuma shi ma sahihi na kamar da ya zo na inda muke kina mun fahimta daga Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqulu kasri azmil muslimi kare kashin musulmi kare kashin musulmi maitan alhali yana matacce ka kasrihi wa huwa kamar hukuncin su guda da kare shi yana da rai ta'ani tana nuhin sai dai sai wannan ƙari na rawina sai dai ba mu sani ba amra ta fadai abu ya fadai imam mali ya fadai shi yayi fassarar ita dai ba aisha ta fassara ta ce fil ismi ba hmm, kasru azl mayyiti ka kasri hayya ko kasru musulmi muslimi maita kamar yadda zo nan ka kasri wa huwa hayyun abu dawud ne roto shi da imamu ahmad sun roto shi imamu ahmad abu dawud sun roto shi kasru azmil mayyiti ka kasri hayya haka dai aka ce kila an fahimta anan kuma ruwa imam malik sai ta dan kara muna wani wata fa'ida wadda ta kucce ma wasu sai da sun ka ijtihadi katar wata sun ka samu ta ashe ga ta tare zuwa hadisi shine kalima al muslimi kila an fahimta kasru azmil mayyiti ka kasri hayya almayit ce ko musulmi ko musulmi ba eh a bai hadu kowa ba nan kasru azmil mayyit bai hadu kowa ba bai ce musulmi bai ce kahiri ba ka kasri hayya ko aka ce mai Muhammad Nasir da Albani musulmi ko ba musulmi ba ji irin zama ne hafizan ji irin zama Imam Albani hafiz amma wannan sai kila dan bai man dan shafa da ruwayan muslim ta zo da kalimar al-muslimu sai ce ina ganin saboda alharma ga musulmi take ba ga kahiri ba duk da hadisin bai bayani ba amma ina ganin musulmi aka nufi na shi adda ga daraja duk da ya yi daidai ina gani ya daidai ko amma inda kila ya istirkai ta faɗo mai ga kwakwalwa lokacin da yana magana sai ce ai imamu eh, eh, al-imam ibn malikin imam malikin ya ruwaito ta a cikin muwadda ya ayyana al-muslim ya ce ba zai ko kun gane fikihun to zai wa duwa da kakkai ga kara da hadisi duwa da kakkai ga tsabajin harda wani lokaci tambaya tana e bijiro ma sai ka mance wata yak kalima to nan kuma sai kai ijtihadi la Allah tukhdi wa la Allah ko ba haka ba to nan ya ba. yana ba da amsar ga lokacin da wasu likitoci ko ko masu karatun likitanci suka tambaye shi na cewa ana ba su hidat a gawaki saboda ni saboda a ƙa'ida su ta harkar karatu shin ya halatta su fede gangar jikin mutum a burkuce ta diba wasu abubuwa don karatu darasa sai ce to ba fashe matacce ko kece shi ko yanke shi ko abin da haka lalurori suna tabbatar da ai haka nan daga ciki a rigima game da abin da ya kashe shi don a ɗoki sasi mun kisasi ina ba ta mun gane a san mi kashe shi ana tuhuma wani ya bashi guba ko ya bashi abu ko ko abincin nan da wani ya ba shi ya kashe shi ya ce wallahi shi lahiyar abinci ya bashi ajali ne dai ya mutu to ko a gane abincin ya kashe ko abincin ba a ce sai an fashe an ɗibe wani abu a gwada a yi test ɗin abincin a gani ko kaza kaza in ya zan babu ragowa abincin wanda za aka yi test game da shi sai an fashe ba mutum don saboda mi liyurattaba alaihi alqisasu don karshe a hidda hukuncin ko kisasi ko koyon ba shi bane tsira ko kuma ni ko kuma dukiya kamar idan wa ka bada misali mutum ya haɗa wata dukiya ko ba haka ba to kaga ana iya fashe shi komi don yi a fidda wani abu ko da wani abu sai ce amma to yace bai taba ganin wani ƙauye na wani bagabaci ba da ya ambata saboda li'ajalin darasa yace bai taba gani ba kila fahimta kaida yana son ya bi kaida cewa kakka ba da fatawa illa idza kana laka salafun ka da magabacin da ya faɗi wannan yace bai taba gani wanda ya bada yace saboda ilimi don karatu dai kawai ba li ba la don ka gano wani abu yace sai dai abinda in ya kama ya ishtihadi abinda zai ce yana halatta ga kahiri a fashe gawa ta amma bai halatta ga musulmi a fashe gawa ta kila ku fahimce ni to haka ya bada fatace in musulmi na shi mutumin saboda alharman musulunci alharman musulmi to ka a taba ta amma ya halatta a yi gaggawar da an na kafi ya ce amma ga ishtihadi ne yayi in ya yi daidai wadda alhamdu in kuma bai daidai ba kuma shi kenan an fahimci wannan ko to alhamdulillah ban san fatawar da aka samu daga baya ba amma kila inda mun bincika fatawa kila ga lajitar da'ima sun ba da fatawa game da hakan amma dai ban duba ba na cewa ana fashewa ko da musulmi na in dai harkar karatu masu karatun medicine a university sauransu sai mun diba wannan fatawa da malaman duniya sun ka bayar kasru azmul muslimi maitan ka kasri wa hayyun inda ba a ce ya ani fil ismi ba an hidda masu balaga suna cewa akwai mushabbahu akwai mushabbahun bihi ko akwai wajhu tashbihi ko mi a wajhu tashbihi anan fil ismi kila fahimta fil ismi abin da yasa sun kai saurin baka wannan la fil qisasi kila fahimta la fil qisasi ba wajen qisasi ba saboda ni saboda idan mutun kaddara mutun na matacce sai kai sauri kai kila mai bada wani asiri an kai hadarin mota sai ka kama gaba wani yatsa wani sai kai kai yanke dama an ce kawo yatsa wani ai ma magani sai kai yanke ka zabura an ka damke ka za a ce mai wa fi kulli asbu'in asharu asharu min al-ibil za mu ce mai haka nan to bisa baka ce mai kasru azul mayyiti musulmi ka kasri hayyan baka jami hadisin yace saboda malamai sun fassara fil ismi ko ba haka ba yace kuma wannan kada ya kunu ijma'an ibn abdul bar yace kuma kan haka nan yace saboda haka ba fil qisasi ba a wajen qisasi ba daidai suke ba kila fahimta sannan yace kuma mi aka sun qisasi in babu qisasi mi aka yi fidya wala fil fidyati la fil qisas wala fil fidyati haka ibnu abdul bari yace yace fil ismi to amma in babu qisasi babu fidya ba a mu gunce mai nashi tunda ya gunce na matacce sannan ba mu cewa ya bada raƙumi goma tunda wa kulli usbu'in asharun ko ba haka ba to akwai wani abu da an ka tanada ga wanda ya kace hannu ya kamata ku bani amsa tunda mun karanta a cikin bulugul marami wanda ya kace hannun matacce akwai wani tada in lasilki in babu kisasi sannan babu fidiya ko diya babu diya diya aka ce ba fidiya ba karuka lawa diya in babu diya babu kisasi ni za mu yi nan ta'azir wa faɗi jazakallahu khairan at ta'azir to sai ayi ta'aziri kila fahimta shi ko ta'aziri la hadda lahu ko mhm. illa fil illa fil saudi sai ga bulala ga bulala shi na da haddi ko amma in ba ga bulala ba bai da haddi saboda haka an kace ce musibar ta yawa saboda ko aka kama a kashe yayi daidai ko ba haka ba duk wanda aka kama makabarta to ne kabari in dai aka kuskura an kama shi da wani abu na part na mamaci an yanke hukuncin a kisa shikenan ta'azir jaza mu dan rage kaɗan saboda wani abu na kaso mu cimma باب جامع الجنائز حدثني يحيى عن an عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير وانا حديثي alhamdulillah ma'rufun daga imam malik yan imamu darul hijra daga hisham ibn urwa malamin sa yau shi hisham ba daga babansa ba an ubadi ibn abdullah ibn zubair an gane daga dan amminsa shi hishamu mun san dan urwatu na urwatu dan zubairu na ko to yau daga abbadu dan abdullahi ibn zubairi shi na dan wadan ƙani shi hishamu ya karɓo daga ɗan dan baffa ne dan wan mahaifinsa ina fatan mu gane anna aishata shi abbad ibn abdullah ibn zubair yace hakika aisha radiyallahu anha zaujen النبي صلى الله زوج النبي صلى الله ta annabi تاع النبي اخبرته تاباش labari كاجي اشي اتصلا انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجي منزو صلى الله عليه وسلم an ان يموت كامن يا yana gab da rasuwa wa huwa mustanidun ila sadriha ya jinginu da kirjinta ita Aisha wa asghat ilai ita ko ta karkata kunninta sai ta ji annabi ya kulu yana cewa Allahumma rafiq Allahumma wafirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta ni warhamni ya Allah ka rahamni ka ji kaina annabi fa annabi fa wa alhiqni ya Allah ka riskar da ni ka hada ni bin rafiqil a'la ni an rafiqil a'la mu karanta hadisi na gaba kan fassara me yasa annabi ka wannan addu'a wa haddathani an malik annahu balagahu shi daina hadisin anna aisha ta qalat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi da kai ne yace ma min nabiyyin babu wani annabi ya mutu da zai mutu babu wani annabi da zai mutu hatta ya khayyar sai an ba shi zabi Lokaci kana son ka tafi ko a ƙara baka lokaci ko wani annabi ma min nabi kaga wannan falalata daraja ta, ko in ce khususiyata ta annaba ko qalat mhm. sai ta tace fa sami'tuhu yaqulu sai ne je cewa haka ya faɗa mana tun yadda yana lahiya lau babu wata matsala babu wani ciwo to ran nan ina rungume da shi ya kishin gida ga kirjina sai ni jela cewa Allahumma rafiqal a'la ya Allah ar-rafiqa mansubun na zabi kenan akwai maf'ilun mahdhufun na zabi ar-rafiqal a'la ya Allah ar-rafiqal a'la yana cewa haka fa araftu annahu zahibun nisan lokaci yayi tunda na sai ni gano an bahi zabi yayi zabi an fahimci wannan malamai da yawa sun yi fassara ga menene suwa ne ko mi an ma'ana kula ala akan fassara hudu kuma kowace tana da nafsi da sun kai dogaro kai Ibn hajarin rahimahullahu ta'ala a hadisai da maganganun magabata da ya gargado karshe sai yanke hukunci ya ce kula ala? su ne waɗanda aya ta yi nuni ma'allazina anama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين يتي وحسن أولئك يتي سوني رفيق الأعلى يتي وانا اتحنا سوا قدو وس أبو بواد عنك فدي كنا النبي صلى الله عليه وسلم ينا سون يا الله ككين تان عند رفيق الأعلى سوني جملة سو نفر كنن كوبا هكذا نبي ندام أشكي ka hada ne da su wanda sun ka tayi Allah ka kokan ka kada tunda jumlar annabawa ko ba haka ba ar-rafiqul ala sai mufassara kenan ni madaukakin ayari madaukakin ayari haka ibn hajarin ya fassara ibn abdulbar ya ce ina ganin in ma an fassar arrafiqul a'ala saboda ishara wasu hadisai ta zo kan haka nan su arrafiqul a'ala ishara ta nuna akwai jibrilu akwai mikalu akwai israfilu akwai malakul maut waɗannan hadisai wasu ambata su a matsayin rafiqul a'ala ina jin suna ka kada ni cikin mala'iku ko ba haka ba yace in ka fassara haka tana yi ma daidai saboda saboda mala'iku an ka zo lahira su ka zagi da yan aljanna ko ba haka ba a shiga gaba su ce musu ku shiga ko ba haka ba to manzo sallallahu alaihi yana nuhin Allah ka kada ni cikin mala'iku ka abutar da ni da mala'iku mutahi kawai sai aljanna wannan fassarawa ibnu abdul wata fassara sun kace ar-rafiqu al irin fassarar zurqani da al-muntaka wanda ya kawo yace abinda ar-rafiqu al-a'la al-jannatu ita kanta ita ar-rafiqu al-a'la innaha sa'at innaha hasunat mustaqarran wa mirfaqa nika son ku tuno mirfaqa cikin suratul furqan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wal ladhina yabitu لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا كتب مئات akwai kalimar mirfaka cikin aljanna kamar yadda akwai ta cikin wuta ina hufazu suka ce su annabi sallallahu alaihi wasallam kanihi mahadatan mu ko sun mirfaka suka ce al-mirfaqu kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma rafiqal a'la aljanna ya Allah Allah kai ne aljanna Allah kai ne aljanna ba duniya ne kaso ba Allah aljanna ne zaba aljanna ne zaba kila an fahimta wasu suka ce kai duk kuna kalaɗe kalaɗe na da wanda ka cewa ar-rafiq ar-rafiqul a'la sune annabiyun wa shuhada'u da wanda ce ar-rafiqul a'la almala'ikatu muqarrabuna majbril mika'il israfilu da wanda ce arrafiqu aljanna dukkan wa dukkan wa dena ga dahir dahir hadisin muslim hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa arrafiqu huna Allahu. kawai kuna yawace yawace allahumma rafiqal a'la allahumma rafiqal a'la ko ku alhiqni bir rafiqil a'la allah ka kai ni wajenka Allah kai ni zaba Allah kai ni zaba ar-rafiqu ismu min asma'illahi ta'ala al-a'la ismu min asma'illahi ta'ala sabbih isma rabbikal ar-rafiqu al-a'la Allah kawai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaba sun kace dummi don ga wani hadisi nan tahi wanda zai nuna mana hakan ko da mu kai shi bakila ya tsaya nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ka son ya hadu da Allah ahabba allahu liqa'ahu man ahabba liqa'a Allah ahabba allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ahu shi Allah kawai ya ta san ma ba sani ba ko mun gane wannan sabin za mu tsaya nan insha Allah ba sani ba ko hadisin muna kare shi muna kare karatun sati mai zuwa gaba ɗaya zuwa kitabul zakati da son ne mu yi haka nan da mun tashi sai kitabun zakati mu samu ma'aza to alhamdulillah yake lokaci ya yi takwas da minti goma mu tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت